كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يوم جماعة مسلمي ماذا دماتا muna yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu zan fara da godiya ga allah tabaraka wa ta'ala da ya bani ikon a halartar wannan walima ta saukar alkur'ani mai girma ta makarantar falhata bin ubaidillah lil ulumil islamiyya a wannan gari ne da daɗaɗɗen tarihi garin daura allah ya ƙara ma wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi hakika dukkan abin da yake da alaƙa da alƙur'ani to hakika mutum dole ya gode ma allah jalla wa'ala idan allah ya sanya shi a cikin wanda ya samu ɗamfara da wani abu na wannan littafi mai girma domin allah maɗaukacin sarki ya sifanta littafinsa da cewa littafi ne mai tarin albarka allah yake kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab littafi ne da muka saukar da shi zuwa gare ka mai tarin albarka domin su yi zurfin tunani a cikin ayoyinsa kuma domin ma'abuta hankula su wa'astu kuma Allah ta'ala ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan littafi ne na tunatarwa ne albarka da muka saukar da shi saboda haka alkur'ani a albarkarsa ita ce take sanya mutum ya gode ma Allah ya yabo ga Allah yayin da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya haɗu ya dangantu ya zuwa ga wani abu nasa malamai magabata waɗanda suka hidimta ma Alƙur'ani sun yi shaida a kan wannan albarkar tasa kamar yadda al'imamu fakhruddin razi ya faɗa a cikin tafsirinsa wanda yake mai girman gaske a tafsirul kabir yake cewa ya shagaltu da ilmai daban-daban amma bai taɓa ganin albarka irin albarkar da ya gani a cikin shagaltuwarsa da ilimin sanin ma'anonin alkur'ani da ilimin tafsiri haka dalika daga cikin malaman tafsiri al-imam al-alusi malamin nan na iraq wanda shi ma ya yi tafsirin alkur'ani da aka da da wato tafsirin ruhul ma'ani yake cewa hakika mun ga albarkar alkur'ani a rayuwarmu kuma ƙaunanmu mu shine a lahira abinda za mu gani na albarkar sai ta zama to ninkin ba ninkin wannan saboda haka wato abin albarka ne kowa wanda ya halarci wannan waje abin ya godiya ga Allah ne ya makansa barka da san barka akan cewar ya gangantu ya zuwa ga littafin Allah don haka ya tsotsara daga cikin albarkar da ke cikinsa sannan ina taya murna ga 'ya'yanmu da malamansu da suke da ake wannan walimar domin su hakika dukkan wanda ya shagartu da alkur'ani da neman saninsa da kuma sanar da shi ga wannan shine fiyayyen al'umma kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Usman ibn Affan a cikin Bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama wanda ya fi ku alkhairi shine wanda ya koyi alkur'ani sannan ya koyar da shi abu abdurrahman sulami wanda ya ruwaito wannan hadisin daga sayyidina usman bin affan ya ce ba abin da ya zaunar da ni a ƙarƙashin wannan al'amudi na masallaci shekara arba'in suna koyar da alkur'ani illa wannan hadisin rayuwar gabaki ɗaya shekara arba'in yana koyar da alkur'ani saboda albarkar wannan hadisi saboda haka abin a yi ma waɗanda wato ɗalibai da malamai abin a yi musu wato farin ciki da murna da taya murna a kan wannan wato a minna wannan baiwa da Allah maɗaukakin sarki ya musu na karanta alkur'ani na koyansa da karanta shi kuma mun ji irin karatun nasu karatu wanda yake mai ratsa jiki karatu wanda yake mai sanya mutum ya zurfin tunani a cikin ma'anonin ayoyin da ake karantawa ina kuma yin murna da barka ga duk waɗanda wato suke da alaƙa da wannan karatu na yaran nan da suka samu farawa da iyayensu domin kamar yadda ya zo a cikin sunanin nasa'i mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a zo da iyayen ya iyayen ɗa ko ya da suka karanta alkur'ani suka yi aiki da shi a rayuwarsu sai allah ya sanya musu kambu wanda haskensa ya fi hasken rana sannan a tufanta a tufa a yi musu tufafi da tufa wadda babu kamarta a duniya baki ɗaya wajen kima sai iyaye su ce ya Allah me muka yi aka yi mana wannan sai Allah jalla wa'ala a ranar tashin alkiyama ne fa za a yi wannan sai Allah ta'ala ya ce ma waɗannan bayi nasa an yi muku wannan ne saboda karatun saboda ɗanku ya karanta alkur'ani so da haka yaran nan da kuka karatun alkur'ani iyaye iyayensu da suka tsaya a kansu to ne muku albushir da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gabaki daya iyaye mu zamanto ahali ne na wanda za a yi musu wannan karama a ranar alkiyama sannan ina biyarwa da yin murna da kuma barka ga waɗanda suka tsaya akan wato wannan makaranta tun daga waɗanda suka kafa ta har waɗanda suke gudanar da ita kuma suka tsaya a kanta a kan cewar gode ma Allah jalla wa'ala da Allah maɗaukacin sarki ya sanya ku kuke dangantaka da alkur'ani wajen hidimta masa domin yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kirga irin abubuwa da za su biyo ɗan adam na ayyukansa bayan mutuwarsa bayan ayyuka sun yanke Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abi Huraira ya amfani ya ambaci ilimi da ake amfani da shi sannan kuma a hadisin da yake cikin sunan Ibn Majah ya ambaci alkur'ani da mutum ya bar shi ya zamanto gado aw mushafan warrafa aka keɓance alkur'ani da ambato a cikin ilimi wanda ake amfana da shi saboda haka waɗanda suka kafa makaranta irin wannan da waɗanda suke tsaye akan taimaka mata da waɗanda suke gudanar da ita da wanda suke dukkan wata hidima akan makaranta irin wannan to hakika wato sun ɗauki tafarki na samun abin da zai wanzu hatta bayan ransu ɗaya daga cikin hanyoyin da ayyuka na bawa za su wanzu wajen hidimta ma ilimi bal shi ya ma waɗansu malamai suke cewa babu sadakar da tafi irin sadakar ilimi domin ita sadaka ta ilimi ba yin ta ake yi ba sadaka ce wadda za a yi ta ta kare ba kamar abinci wanda za ka ba mu mutum ya ci ya riga ya tafi kenan ita sadakar ilimi wanda duk ya amfana da wannan shi wanda aka yi taimaka aka ba shi sadaka ya yi karatu da duk wanda ya amfana da wannan ilimin a bayansa da wanda ya amfana da wanda ya amfana da wanda ya amfana da ilimi daga wajen wanda ya samu dukkaninsu haka alherin zai ci tafiya wannan shine abin da ake ce ma alfadlul muta'addi wato falala wanda take mai ketarewa mai kera wanda ta faɗo ta samu a kansa to ba inda ake samun wato falala irin wannan a cikin irin a cikin falalar ilimi ko babu ma kamar ilimin alkur'ani saboda haka waɗanda duk suka yi wannan muna roƙon muna ina taya su murna da barka akan wannan falala kuma ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa daga gare mu baki ɗaya hakika Allah maɗaukakin sarki ya yi mana baiwa ba kaɗan ba mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan littafi nasa wannan alkur'anin wanda babu kamar sa a bankasa babu wani littafi wanda yake kamar ba shi kaɗai Allah ya saukar ba daga cikin littafan sama littafai da ya saukar ma annabawa shi daga cikin shika-shikan imani zami imani da littafan Allah ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر kitabi والكتاب والنبيين aikin nagarta shine nagartar wanda ya imani da Allah da ranar lahira da mala'iku da jinsin littattafai da annabawa to a cikin jinsin littattafan Allah da ya saukar babu kama alkur'ani domin shine wanda Allah ya tsare shi da tsarinsa ya kiyaye shi da kiyayewarsa ba yadda za a yi karya ta zo masa ta gabansa ko ta bayansa wahayi ne da Allah ya saukar babu wani littafi kamar sa ba wani littafi da yake da makaranta da ake haddace shi in ba shi ba wani daga cikin waɗanda suka wani daga cikin wanda suka rubutu a kan littafi cikin waɗanda suka musulunta a zamanin nan suka hidimta ma alkur'ani yana nan likitan idanu ne yana nan a madina a asibitin ido na almagrabi na madina dr abdallah uh, brown likitan ido ne ya rubuta littafi ya ce ya yi karda don waɗanda suke makarantar alkur'ani mahaddata a duniya ya ce sun kai miliyan talatin sun kai miliyan talatin to idan kwamitin ya tsaya ya duba ya irin waɗannan 'ya'ya namu waɗanda ake yaye su suke hadda alkur'ani ya duba garuruwan musulmi da irin makarantu irin waɗannan kuma ya duba irin yadda cikin watan ramadan za a ga makaranta a masallatan musulmi mahaddata sai ka gama a masallaci ɗaya wato ya gagara waɗansu a matsansu masallatan sai ka ga wani daga cikin makarantan bai fi ya zo ya limancin sallah sau biyar ba ko sau hudu saboda yawan waɗanda suke zuwa su limanci a yi sauka a tarawi a yi sauka a tahajjud wanda yake nuna mana irin yawan da allah maɗaukacin sarki ya sanya a cikin al'umma na irin waɗannan mahaddata to wannan falala ce ta allah jalla wa'ala wanda ba ka ga wata al'umma in ba ga al'ummar al'ur'ani yadda kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa an sifanta yan al'ummarsa a cikin littattafan mutanen farko da cewa masahifuhum fi sudurihim wato alƙur'anansu littattafansu na da aka saukar musu wahayi da shi yana suna cikin kirazonsu wato sun haddace su kuma alkawarin Allah ne da Allah ya ce wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min muddakir mun yassara alkur'ani domin hadda akwai wanda yake zai nemi wa azuwa da alkur'ani Allah ya sauƙaƙe shi shi za ta ga yara ƙanana yan shekara tara yan shekara goma sun haddace alkur'ani ko ba wai kawai yara ba tunda Allah mutlakan ya ce mun saukar da wannan alkur'ani domin domin ambato domin wa'astuwa Allah ya hore shi ya sauƙaƙe shi saboda haka wannan horewar da sauƙaƙewar ba ta ta a kan ƙananan yara ba bal hatta manya Allah ya sauƙaƙe alƙur'ani ga kowa akwai daga cikin malamai waɗanda suke mashahuran malaman fulani a birnin kano malami ne ah, da ya shahara da ilimin nahawu yana da makarantarsa ta soro da yake karantarwa malam baba makwabcin a malam abdulwahab imam ahalus sunna yayin da yake gadon kaya malam baba bai fara haddar alkur'ani ba sai da ya kai ɗan shekara hamsin da shida yana ɗan shekara hamsin da shida ya ce zai fara haddar alkur'ani ajali ya zo masa bai gama hadda ba amma kafin ajali ya zo masa ya da sama da iski ashirin ya ɗan shekara hamsin da shida ya fara ƙoƙarin hadda alƙur'ani kuma za ka ji labarurka irin na waɗannan bayi daban-daban wanda suke gaskata abin da Allah ya ce cewa Allah ya hore shi ya sokake alƙur'ani domin a wasu to wannan yana daga cikin abin da ya waje ba mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gode ma Allah da shi cewa ya ba mu wannan littafin da ya sauƙaƙe shi al'ummomin da suka gabata annabawan su ne kaɗai suke haddace littafin da aka sauka musu amma mutanen al'ummar su ba sa haddace shi hatta malaman su ba sa haddace shi sai dai su karanta daga cikin littafi amma su karanta shi su haddace shi kamar yadda annabi dawud yake yi annabi dawud allah ya hore masa zabura kamar yadda ya zo a hadisin abdullahi bin abbas allah ya hore masa zabura zai sa a ɗaura masa sirdi na dokinsa kafin a gama ɗaura sirdi ya sauke zabura wannan shi ne aka bashi wannan kuma allah ya bashi zaƙin murya wajen karatunta da idan yana karatun in yana karatun duwatsu da tsuntsaye haka za su zo suna binsa suna karantawa tare da shi zaƙin murya babu kamar tasa to a cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da allah ya bamu daga cikin waɗanda ba annabawa ba ne su mabiya annab sahabban annab sallallahu alaihi wasallam wanda aka ba shi irin wannan zaƙin muryar na annabi dawud abu musa al abdullahi ibn qais wata ran cikin dare yana karatun alkur'ani aka tsaya a matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce rasulullah ka ji karatun abu musa al-ash'ari ya ji da gari ya waye annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka ganni jiya ina jiya da daddare ina sauraron karatunka hakika an baka zakin murya irin zakin muryar annabi dawud ya ce ya rasu rasulallah ai da na san kana sauraro da na kawata shi kawatawa wato da na fi fita madada wajen kawata karatun to kaga abin da yake da a cikin zafan Allah na annabawan al'ummominsu ne mu Allah maɗaukacin sarki ya sanya shi a cikin al'ummomi sai mutum ya tashi ya karanta alkur'ani da ka ya rera shi da ka kuma irin albarkar da take sauka lokacin karatun annabawa ta sauka yayin da wanda yake karanta alkur'ani daga cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam albarkar ta sauka sakina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana yanda sakina nutsuwa wadda mala'iku ne suke saukar da ita take sauka yayin karatun alkur'ani kamar yadda ya zo a hadisin usaid ibn hudayr wanda yake wataran cikin dare yana karatun alkur'ani a cikin sallah dokinsa yana daure sai in yi karatu sai dokinsa ya rinka tabarya yana haniniya yana zabura in ya tsaya sai dokin ya nutsu in ya ci gaba sai ya sake zabura ya daga kansa sai ya ga waɗansu irin fitulu daga sama daga sama suna kyalkyali a saman sa yayin da yake karatun alkur'ani da gari ya waye ya je ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mala'iku ne suke sauka da karatunka to irin wannan babu wanda suka samu wannan falala in ba marzi in ba yan al'ummar alkur'ani ba to duk wannan me zai nuna mana zai nuna mana cewar allah hakika ya fifita mu da wannan littafi da ya saukar da shi littafi wanda ya ba mu labarin abin da yake gaba ya ba mu labarin abin da zai zo nan gaba ya rarrabe mana abin da muke cikinsa a yanzu duk wanda ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana cewa shi wannan alkur'anin hujja ne a gare mu ko a kanmu kuma kamar yadda sai na ya sifanta shi ya ce duk wanda ya yi duk wanda ya hukunci da shi zai shirya duk wanda ya hukunci da shi zai yi adalci duk wanda ya bar shi to tabbas allah zai batar da shi wannan sifa na alkur'ani da muke da shi da wato wannan sifa da aka ambata ta alkur'ani ya wajabta mana wato mu yi riko da shi gamgam kamar yadda Allah ta'ala yake fastamsik ladhi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim kai riko kam da abin da aka yi wahayi da shi zuwa gare ka kana kan hanya madaidaiciya in dai muka yi riko da shi to muna kan tafarki madaidaici kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine mabudin daukakar mu wa innahu la dhikrun laka wa liqaumik shi wannan alqur'ani daukaka ne gare ka da kuma ga ka. haka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taba ganin wanda wato ya yi riko da shi kankan ba tare da Allah ya ɗaukaka shi ba a wannan duniyar to kuma dalili ne na kan cewa lahira ma sai ya samu wannan ɗaukaka to yana daga cikin matakin da yawa da za mu ɗauka wajen riko da shi wato koyansa koyansa wanda duk wanda duk ya ɗauki tafarkin koyan alkur'ani to ya ɗauki tafarkin ilimi wanda ya fi komai girma wanda ya fi komai fifiko a wajen allah domin a cikin su kansu ilimai mataki-mataki ne kuma duk wanda ya ɗauki tafarkin neman ilimi Allah zai so kuɗe masa tafarkin shiga aljanna kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abi huraira man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah bihi fariqan ila aljanna wanda ya bi tafarki da yake neman ilimi Allah zai so kuɗe masa tafarki zuwa ga aljanna wanda duk ya bi tafarkin neman sanin alkur'ani to Allah ya sauƙaƙe masa hanyar da zai shiga aljanna saboda haka matakin farko na riko da alkur'ani shine ilimin sa koyansa to kuma irin waɗannan makarantu da aka kafa suna daga cikin hanyar da za a samu wannan koyon haka zalika majalisai da ake na manya su suna daga cikin hanyoyi da za a samu wannan koyon na alkur'ani haka yanzu kafofin yada labarai da ake kafofin saduwa na zamani hanya ne ta koyon wannan ilimi yanzu kunga lokacin corona da aka zo aka hana haduwa mutane babu zancen tafiye-tafiye don a yi mitin sai aka zo da zoom aka zo da teams aka zo da wane ne nan sunaye iri-iri wanda ba kwa tare za ku iya yin miti kuna ganin juna kuna jin juna ta hanyar intanet to sai ga shi wannan abu ne wanda Allah ya buɗe shi ga al'umma domin ko yana daga cikin horewar da Allah ya ce wa sakhara kun ma samawa, samawati wa ma fil jami'an min Allah ya hore muku abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa gabaki ɗaya daga gare shi horewa ce Allah ya yi mana sai gashi masu neman alkhairi masu samun albarkar alkur'ani suna amfani da zoom wajen koyar da alkur'ani a jiya wata baiwar Allah ta bugo mun waya yadda tana Kanada ta kusan gama digirinta na farko za ta shiga digiri na uku tsakaninmu da su bambancin lokaci awa tara ne kafin ta tafi yarinyar ta yi karatun alkur'ani tana gudun cewar karatunta zai zube saboda aka da ita yarinyar da mahaifiyarta suna so su samu ajin karatu na zoom wanda za a rinka yi musu karatun alkur'ani daga canada tun kafin a samu zoom ba na mantawa lokacin muna ɗalibai a madina akwai wani program a lokacin da ake a kwamfuta ana ce masa talk a lokacin nan ana amfani da shi ne wajen sharholiya waɗansu ma suna amfani da shi wajen batsa ɗaki ne wanda mutum zai yi duk wanda yake so ya yi tasjili sannan za a iya mutum zai iya za a iya ganin wanda duk yake magana a ji sautinsa kuma a ga hotonsa to a lokacin nan yara waɗanda suke mahaddata alkur'ani a madina tun a lokacin nan suka buɗe ajujuwa da ɗalibai wani ɗalibin yana australia wani yana congo wani yana afirka ta kudu wani yana nan nigeria wani yana ingila shi kuma malamin yana madina zai sanya musu lokuta wanda zai koyar da su alkur'ani su rinka ganin yadda bakinsa yake da maharij da tufafin furu sannan su yi yana gani yana gyara musu haka yake yin ajujuwa akwai waɗanda suke yi akwai waɗanda suke yi fi lahi ba ko kogo akwai wanda suke da kuɗin laraba waɗansu sai sai da kuɗin laraba ake yi to amma ya halatta eh, ya halatta karɓar kuɗin laraba wajen koyar da ƙur'ani kamar yadda ake biyan kuɗin makaranta to a shahid shine cewa kokarin da al'umma yana daga cikin albarkar da Allah ya sa a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa al'ummar tana rike da alkur'ani dukkan wata dama dukkan wata ni'ima da horewa da Allah madaukakin sarki ya kawo sai a yi kokari a ga yadda za a hidimta yadda za a yi amfani da ita domin amfanuwa da alkur'ani saboda haka kada mutum wato yayi yi sake wajen ɗaukan wannan mataki na farko domin riko da alkur'ani koyansa akwai hanyoyi yanzu masu sauƙi waɗanda yake mutum zai iya bibiyar su zai iya riko da su wajen samun karatun alkur'ani akwai daga cikin yaranmu wanda na san suna da ajujuwa na zoom din nan na zoom wanda suka bude suna koyar da mutane alkur'ani daga ɓangarori daban-daban na duniya nan akwai wani yaro a kaduna na san ya shahara da waɗannan alƙas akwai wata ita ma cikin almajiranmu mace ita ma tana da irin wannan aji na mata ita ma a kaduna take kowa zai iya buɗewa saboda aka an ramoni a daura ɗamara ba sai kawai kun taƙaita a makaranta da kuke koyarwa ba za ka iya yada iliminka a duk duniya kuma kamar yadda muka ji abu usman abu abdurrahman sulami yake cewa ba abin da ya zaunar da shi a karkashin al'amudin masallacin kufa shekara arba'in yana koyar da alkur'ani illa wannan hadisin na sayyidina usman khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama to daga cikin matakai da ya wajaba duk wanda zai nemi alkur'ani wanda zai riko da alkur'ani yayin da yake koyansa to lallai in yana son albarka ya kyautata niyyarsa kyautata niyya shine mabudin samun najahi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba a umarce su da komai ba sai da bautar Allah suna masu tsarkake addini gare shi tsarkake addini tsarkake niyya annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma kowane mutum ba abin da zai samu sai abin da ya kudurta na niyya shi sa ibn abbas wajen fassarar wannan hadisin yake cewa yu'tan nasu a yu'tan nasu ala mutane ana ba su gwargwadon niyoyinsu irin abin da mutum ya sa na niyyar su to gwargwadon abin da za a ba mu mutum ke saboda haka mu gyara zukatanmu yayin da muke neman ilimin alqur'ani mu gyara zukatanmu yayin da za mu yi damara wajen samu sai ga Allah maɗaukacin sarki ya mana sarki. to sannan kuma dole ne sai da ijtihadi dole ne sai da ijtihadi malamai suna cewa al'ilmu idza a'taituka kullahu la ka illa ba'dahu ilimi da ba da kanka ga baki ɗaya gare shi shi ba abin da zai baka sai dan bangare nasa in ka ba da kanka ga baki daya ba zai baka kansa ga baki daya ba abinda zai baka dan kaɗan ne saboda ka dole sai da himma kuma a nan ya waje ba iyaye su taimaka ma 'ya'yansu wajen ba da wannan himmar wajen ba da wannan himmar wajen neman ilimi musamman wajen neman ilimin alkur'ani ba abinda mutum zai ji daɗinsa ba abinda mutum zai ji daɗinsa a rayuwar duniya din nan idan ya bayar da wannan kokari ya ba da kokari wajen neman alkur'ani yayin da girma ya zo masa yana da rarar lokaci allah maɗaukakin sarki a ce ya ba shi alkur'ani zai zauna ya ta karatunsa yana ta samun ɗaukaka domin wannan shi ne zai tabbatar masa da ɗaukaka a lahira kamar yadda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a zo da ma'abucin alkur'ani a ce masa kai karanta kamar yadda kake karantawa a duniya sannan ka rinka tattaki kana ɗaukaka zuwa sama domin ƙarshen matsayinka shine ƙarshen ayar da za ka karanta ita ce ƙarshen ayar da za ka karanta to ya ishi mutum cewar in ya koya musamman ya yi ya koye shi da kyakkyawan niyya to zai zamanto ma'abucin alkur'ani wanda wannan zai sa shi ya zamanto iyalin allah wato iya a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da iyali a bayan kasa a duniya Allah yana da iyalin wato yan gidansa suka ce ya rasulullah su wane ne iyalin Allah yace ahlul qur'an hum ahlullah alladhina hum ahluhu wa khassatuhu ma'abuta alqur'ani su ne wato dan su ne iyalin Allah kuma su ne ke bantattunsa. su ne ne halin qur'an wanda suka kowace suna tare da shi kowace suna tare da shi to kuma mutum mu nemi taimako wajen sanin alkur'ani da riko da shi bayan mun koye shi ta hanyar aiki da shi domin wannan shi ne ainihin yaban da Allah yake ma waɗanda Allah ya ba su alkur'ani wato suna saninsa wato suna tilawarsa yadda ya cancanta a tilawarsa ma'ana suna karantawa suna aiki da shi karantawa ce aiki da shi amma ba alkur'ani ga abin da yake faɗa kai kuma kana wani waje daban ba mutum ya karanta alkur'ani amma ya fita daga cikin tsarinsa ga baki dai Allah ya kyashe shi to shi ya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargade mu ya ce mana shi alkur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka hujja ne a gare ka idan ka san shi kai aiki da shi hujja ne a kanka idan ka ki saninsa ko kuma ka san shi amma ka ki aiki da shi sau da ka ba wai maganin ka ce to aikin da an ce a wato hujja ne a kanka to ba zan koye shi ba ma ballantana a neme ni da aiki da shi wanda bai koye shi ba alkur'ani ya zama hujja a kansa haka zalika wanda ya koye shi kuma yake aiki da shi to don haka kada dukkan yadda za mu yi mu yi ruko da shi mu ɗauki wannan hanya tilawarsa ita ce wadda mutum zai tsare dangantakarsa da alkur'ani magabata sun kasance kowa yana da wurdi na karatun alkur'ani kowa yana da wurdi na karatun alkur'ani maza da mata yawanci waɗanda suka taso a cikin al'ummar nan kamu sun ga iyayensu da kakanninsu haka suke maza da mata kowa da wurdinsa na karatun alkur'ani al'imamun nawawi a cikin littafin da ya yan risala mai amfani ya rubuta ta wadda na san yawa daga cikin alarmomi da ɗaliban alkur'ani duk suna da ita a tibiyan fi azabi hamalatin qur'an wadda dalilin da ya sa ya rubuta ta ya ga mutanen damascus mutanen dimashq babban birnin syria allah ya tsara wannan gari an rubuta shi gari mai tarihi babban birnin sham ya ce ya ga yadda suka dukufa akan alkur'ani ana, ana karantar da shi ana koyansa ana bude cibiyoyi nasa ana himmatuwa da shi ana girmama makarantarsa saboda haka sai ya ce zai rubuta wannan risalar domin a san irin ladubban da ya kamata mai neman wanda ya san alkur'ani ya kamata yi to a ciki yake faɗa cewa al'adar magabata ce wajen yin tilawar alkur'ani yake cewa daga cikinsu akwai wanda duk wata biyu zai yi sauka wato kullum izifi ɗaya shi da aka yi alkur'ani izifi izifi da rubu'i a cikin izifin ga nisifi ga rubu'i ga sumuni akwai wanda yake suke sauka a cikin wata daya kullum izifi biyu akwai wanda suke sauka cikin kwana goma akwai wanda suke sauka cikin kwana ashirin kullum izifi biyu. akwai mafiya yawa suna sauka duk kwana bakwai sannan akwai masu yawa daga cikinsu da suke sauka duk kwana uku amma mafiya yawa kwana bakwai ya ce amma duk wannan yana komawa da irin yanayin halin da mutum yake ciki wanda yake da abubuwa na al'umma a kansa da abubuwa na maslahar musulmi a kansa to wannan ba lallai ne ya zamanto ya iya yin abin da shi ba shi da irin wannan abin da zai shagaltar da shi ba to amma dai kowa ya zama to yana da wani wurdi na karatun alkur'ani wanda yake yi to wannan shi ne zai zama to bai kaurace ma alkur'ani idan mutum ya zama to bai yi wannan ba to akwai tsoron zai zama to cikin masu kaurace ma alkur'ani wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai kuka wajen Allah akan waɗanda suke kaurace ma alkur'ani وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا kuma manzo ya ce ya Allah mutane na sun ɗauki wannan alƙur'anin abin cewa da ka kar mu zamanto waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kai kukansu wajen Allah sannan yana daga cikin abin da ya ba mu yi mu kula da shi shine kula da makarantar alƙur'ani kula da masu karatun alkur'ani mutane uku Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce girmama su yana da cikin girmama Allah inna min ijlalillahi ta'ala inna min ijlalillahi azza wa jalla ikramun fi shaybati muslim wa hamil alquran غير الجافي عنه ولا الغالي wa وإكرام وإكرام السلطان ذي السلطان وإكرام السلطان ya daga cikin girmama Allah ganin girman Allah bayan darajta dukkan wanda yake da furfura musulmi ya daga cikin girmama Allah to samari ya kamata a ji wannan duk wanda ka ganshi da furfura kuma musulmi ka girmama shi yana daga cikin girmama Allah da girmama makarancin alkur'ani mahaddacin alkur'ani ba mai wuce iyaka a cikinsa ba wato wanda yake yake fita daga cikin koyarwar alkur'ani wadal jafi anu ba ko mai kaurace ma alkur'anin ba da kuma girmama dukkan mai mulki wanda yake adali waɗannan Allah yana cikin al'adabul hadisi yana cikin al'adabul mufrad na imamu Bukhari saboda aka na farko ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai furfura musulmi girmama shi da cikin girmama Allah kuma yanzu ka ga irin fitinar da take samun mu a cikin al'umma a hanya sai ka ga daga wani an bata masa rai a wajen tuki ko wani ya zo zai tsallaka jiki bai gani ba ko makamancin wannan da furfurarsa amma sai ka ga dan kankanin yaro wanda ya ce watakila mai furfurar ya yi jika da shi sai ka ya saki kalma a kansa baya tunanin cewar wannan mahaifinsa ne ko ma mahaifin mahaifinta to wannan rashin ganin girman Allah ne da mahaddacin alkur'ani shi ma girmama shi daga cikin girmama Allah girmama shi daga cikin girmama Allah amma ka ga an ce idan za a yi abu mahaddata alkur'ani idan suka zo sai an kujera su can baya to wannan ya nuna kan cewa ba a kan girman Allah ba da kuma girmama mai mulki adali mu kuma abinda Allah ya jarabce mu yanzu da shi a cikin majalisan mu shine zagin shugabanni da tsine mu a wajen hirace hirace bayan gashi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana girmama shugabanni a dare yana daga cikin girmama Allah jalla wa ala to wannan yana daga cikin ladabin da ya wajaba mu yi ma alqur'ani dan alqur'ani ne za mu girmama ma'abutansa domin alqur'ani ne za mu girmama ma'abutansa zan kare bayani na da kara tunatar da mu da abin da a manyan malaman da na buɗe magana ta da na buɗe bayani na da su suka ambata wajen bayanin albarkar alkur'ani da suka ce a wato al'imam fahruddin razi da kuma al'imam al'alusi malaman tafsiri da suka ce hakika sun ga albarkar alkur'ani a rayuwarsu kuma abin da suke kauna su samu a ranar lahira saboda albarkar alkur'ani wato za suna kyautata zato ga Allah za ta zama ninkin ba ninkin na wannan duk yadda za mu ya zamanto muna da alakantu da alkur'ani ta kowace fuska ta koyansa da hidimta masa da hidimta masa makar da hidimta ma makarantarsa da masu koyansa mu yi wani sai mu samu albarkar alkur'ani a wurare hudu ayoyi guda hudu daban-daban Allah ya sifanta alkur'ani da cewa mubarak mai tarin albarka abinda ake nufi da albarka shine alheri mai yawa wanda yake baya yankewa alheri mai yawa wanda baya yankewa alheri komai yawansa idan yankewa zai yi ba albarka ba ne komai yawan alheri idan mai yankewa ne wannan bai zama to albarka ba to Allah ya sifanta alkur'ani da wannan sifa kuma dukkan wanda zai danganta da shi zai samu wannan albarka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu wannan albarka ta alƙur'ani wayannan ƴaƴa namu waɗanda muke walimar saukar su ta alƙur'ani Allah ya musu albarka ita walima domin saukar alƙur'ani tana daga cikin jinsin ayyuka jinsin wato abinci da walima na farin ciki da ake yi a tarihin musulunci kamar yadda alƙadi iyad a cikin wato a cikin masharikul anwar sharhinsa na kalmomin da ke cikin sahihul bukhari wanda ya bayyana a ƙarƙashin hadisin yin walima a cikin kitabun nika ibn hajar ya ɗauko wannan ya kawo maganarsa nau'i na abinci da ake yi domin murna ya daban-daban ne daga ciki ya ce da abincin da ake yi yayin saukar alkur'ani ko yayin da yara suka kai wata gaba a cikin karatun alkur'ani da sai ka ga idan yaro ya kai sabbi akwai walima da ake masa in ya kai yi sabbihu akwai walima da ake masa in ya kai yasin akwai wanda ake masa in ya kai kafa ya ayyusa akwai wanda ake masa in ya kai suratul tauba inna inna masabilu akwai wanda ake masa sannan in yayi son sai a yanka masa rago wannan al'ada ce wanda take malaman musulunci da dadewa sun yi magana a kanta kuma al'ummar mu ta kiyaye ta saboda haka irin wannan walima kamar rayar da wannan sunnan ne yana daga cikin ba wai wannan yana daga cikin abubuwa na al'adu kyawawa ba ce wani aiki ne na ibada ba ballantana a ce bid'a ce domin ba a danganta ta zuwa ga cewar wani aiki ne na ibada ba bal yana daga cikin al'ada kyawawan al'adu Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin waɗannan yara Allah kuma ya sanya mu da su ga baki ɗaya mu zamanto ahlul qur'an alladina hum lahi wa khassatuhu wannan makaranta Allah ya ƙara mata albarka Allah ya ci gaba da taimakonta da ƙarfafa ta wajen yaye 'ya'yan musulmi kuma Allah ya yawaita irin waɗannan makarantu a cikin al'ummarmu a gudu ma ta suma ona wa tafsiru Allah li wa lakum wa lisa'ir musulmi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk